Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Alhamis kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi-dumin su. Daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau, muryoyin masu sauraro, mu koyi harshen Farisanci,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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida kilohas dubu da biyar sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To da masu sauraron su kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labarin duniya da farko ga kanunsu. jagoran junju halin musulunci iran ya kana da masana adabin farisanci kasar cuba ta yi tir da harin da haramtaccen kasar isra'ila take wa masallacin kudus hukumar agaji ta nema a najeriya ta karbi 'yan kasar 144 daga jamhuriyar Nijar. yanzu sai a ga zama domin ajiye cikakkun labarun. jagoran juyin halin musulunci na iran ya gana da masana adabin farsanci a daidai lokacin da ake bikin zagayowar haihuwar imam hussein al-mustapha a.s. a jiya laraba ne da jagoran juyin halin musulunci na iran ya gana da masana adabin da suka hada da masu rubutun zube da ko mawaka daidai lokacin tunawa da zagayowar ranar haihuwar imam hassan al-mustapha a.s. wato 15 ga watan ramadan mai alfarma a yan ganawar wace aka yi ta bayan sallar magarba da isha mawakan su gabatar da baitocin yabo ga imam hassan mustapha alaihi salam jikan ma'aikin allah baya ga masana adabin farisanci 'yan ƙasa da akwai wasu mawakan da masana adabi daga ƙasashe daban-daban da suka gabatar da ƙasidinsu da rubutunsu akan yaban imam hassan mustapha alaihi salam a yau alhamis ne ake saranta za a yi ganawa ta kai tsaye tsakanin ministocin harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran da kasar saudiya a birnin beijing na kasar sin da shatar ɗin haɗa mayajin ta ambato kafin watsa labarun iran da saudiya suna sanar da cewa a yau alhamis ne da yarda allah za a yi ganawar a tsakanin ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran amir hussein abdullahi yadda takwaransa na saudiya faisal bin farhan a birnin beijing na kasar china ministocin harkokin wajen na kasashen biyu sun yi tattaunawa ta wayar tarho har sau uku tun bayan sanar da jejeniyar da kasashen biyu suka cimmawa a kasar china a watan da ya gabata dangane da sake dawo da hudar alakar diplomasiya tsakaninsu. to kuna ta da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran cuba ta yi tar da harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take wa masallacin kudus ma'aikata harkokin wajen ƙasar cuba ta fitar da sanarwa da ciki ta yi tar da keta hurumin masallacin kudus da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila da yahudawa 'yan wuri zauna suke yi wa masallacin kudus tare da bayyana hakan a matsayin wadda yake cin karo da dokokin kasa da kasa ministan harkokin wajen ƙasar ta cuba ya ce irin wannan abubuwan suna a matsayin tsokana ce ta addini ga al'ummar falasɗinu wacce kuma zai haddasa ruruta hautar rikici da tashin hankali can falasɗinu ƙungiyoyin gwagwarmaya sun bayyana abin da 'yan sahaniyar suka yi da cewa yana da hatsarin gaske da ya zama wajibi ya fuskanci mayar da martani daga dukkanin al'ummar palestino a jiya laraba ne dai sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi kutse cikin farfajiyar masallacin na kudus a lokacin da palestinawa suke yin sallar asham inda suka rika harba musu haƙi mai sa hawaye tare da dukan wasu da kulake sannan kuma da tilasta musu ficewa daga masallacin kwanaki uku kenan dai a jere da 'yan sahiyoniyar suke falas inawa hari a cikin masallacin kudus tare da fitar da masu itikafi da karfin tsiya daga cikinsa hukumar agaji ta najeriya nema ta karbi 'yan kasar su 144 daga jamhuriyar nijar hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar najeriya din ta sanar da karbar rukunin farko na 'yan najeriya 144 da suka makale a jamhuriyar nijar akan hanyar su ta zuwa kasashen waje don cirani a ranar litinin ce da jirgin sama dauke da 'yan najeriya din ya sauka a filin jiragen sama na malam aminu kano da ke arewacin najeriya inda daraktan nema a jihar ya karbe su kuma jirgin kamfanin sky mali airlines shine ya kawo su shugaban sashen ayyukan jin kai na hukumar suleiman sa'ad abubakar ya wakilci daraktan ita hukumar a wajen karɓar 'yan najeriya ya ce sun isa jihar kano ne bisa kulawar jami'an hukumar kula da 'yanci ranar ta majalisar ɗinkin duniya iom a ƙarƙashin shirin mayar da mutane da suka makale a jamhuriyar nijar zuwa garuruwansu abdullah ya ce mutane 144 sun hada da mata goma sha shida da kuma maza ɗari da shida da kuma ƙananan yara ashirin da biyu waɗanda bayanai suka nuna sun fito ne daga jihohin kano kaduna katsina abia sokoto da kuma ido rahotanni sun ce galibin mutanen karatsa jamhuriyar niger ne dai don shiga kasashen algeria da libya ko kuma su bitarwa su shiga cikin kasashen nahiyar turai to ƙarshen labarin duniyar kenan. Madala Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na macin asiya to a yau za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da sauye-sauyen da suke faruwa a fagen siyasa a cikin wannan yanki na macin asiya da kuma alaƙa tsakanin ƙasashe da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bisa tuni da matashiya ashirin da ya shuɗe mun yi waiwaye ne zuwa kan tsarin siyasa da ya kasance a ƙasashen larabawa tsakanin shekara ta 2001 zuwa ta 2010 shi da wancan tsarin na sarakuna da shugabannin da suke tafiyar da ƙasashen larabawa da ɗaɗɗu ne a kan karagar mulki da wasu sun haura shekaru 40 hakanan kuma saboda yadda mafi yawancin shugabannin suka kasance suna son gadawa da 'ya'yansu shugabancin ƙasashe hatta waɗanda suke riya cewa suna kwatanta tsarin demokuraɗiyya ne a wancan tsakanin ne aka sami bular irin wata annoba a masar inda tsohon shugaban kasar hosni mubarak ya so ya gadarwa da ɗansa jamal shugabanci hakanan kuma shugaban kasar libya mu'ammar gaddafi ya so gadawa da saiful islam mulkin kasar shi ma ali abdullah saleh na kasar yaman ya so shi dan wanda jami'in soja ne zai zama magajinsa dukkanin hakan da sunan demokaradiyya ba sarauta ba to saboda wannan irin yanayi da aka shiga a wancan lokacin sai da mana al'ummar larabawa sun kasa daurewa wannan irin yanayi na yadda tsofaffi ke tafiyar da kasashen da samari su ne mafi rinjaye sannan kuma suke tafiya a kan tsarin da bai dace da yanayin da aka shiga ba na karni na 21 da kuma bukatun da su al'ummar larabawa din suke da shi shi yasa daga shekara ta 2011 zuwa ta 2020 aka samu wani sabon yunkuri wanda aka raka wa sunaye daban-daban boran larabawa ko kuma farkawa larabawa ko kuma farkawa al'ummar musulmi samarin larabawa sun taka gagarumin rawa a cikin wannan boran da yunkurin da suke so na ganin cewa an samar da tsarin siyasa mai nagarta wanda zai iya gina ƙasa da tabbatar da 'yanci da cin gashin kanta nesa da shifta ta kasashen waje sannan kuma nesa da nuna wariya tsakanin 'yan ƙasa ɗaya to amma ba a yi nisa ba sai wata mahaukaciyar guguwa kuma ta daban ta sake kadawa domin taifacakali da wannan wato yunkuri na samarin larabawa da duk duniya ta girgiza saboda shi da kuma ba ta mamaki saboda ganin yadda samarin suke da manufofi na koli na son ci gaba wannan guguwar ita ce jeho da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da aka yi da sake kakkaɓo su daga cikin tsofaffin takardun tarihi da dawo da su a raye bayan su mutu ƙasashen yanki da na waje sun rika shiga da tsoma baki a harkokin cikin waɗannan ƙasashen suka sauya akalar yunkurin samar da tsari mai nagarta zuwa wani fada da zubar da jini da sunan addini da kuma wato amfani da shi domin kawar da abokan gaba baya ga barna da zubar da jini da ya zama wato ruwan dare a kan titunan birane da dama na kasashen larabawa a fagen diplomasiya ma saɓani ya kunno kai a tsakanin wasu kasashen larabawa wannan saɓanin da shine wanda ya bayyana tsakanin kasashen masar saudiya da bahrain a gefe daya da kuma kasar qatar a ɗaya gefen kasashen uku sun gindaya wa qatar sharuɗa a kan cewa ko ta cika su ko kuma su killace ta bilhassan ma sun daina mu'amala da ita sannan da killace ta ta ƙasa da sama wanda hakan ya jefa ƙasar cikin wato kunci ba don tana da ƙarfin tattalin arziki da kuma abokai waɗanda suke da zumar taimaka mata ba wani abin da ya faru ya sa ita kanta majalisar ƙasashen larabawa ta yankin tekun fashi ta dare gida biyu daga gaske ne cewa sabon yunkurin sauyi a tsakanin ƙasashen larabawan da ya biyo bayan waɗannan shekaru goma da aka ɗauka na wato fada da rikice-rikice da zubar da jini yunkuri ne wanda yake tafiyar hawainiya kamar wanda yake gudana tsakanin kasar qatar da haɗaɗɗiyar daular larabawa sai dai duk da haka za a iya cewa tafiya ce ake ba tare da tsaiko ba kuma tana nuni da cewa an kama hanyar kawo ƙarshen abin da ya faru a cikin gomiya ɗaya kuma saboda abubuwan da suke faruwa suna a matsayin wata ishara ce da saƙo da ake aikewa mai ƙarfi tana sake tabbatar da cewa kasashen yankin tekun fashin na larabawa suna gab da shiga cikin wani sabon shafi na aiki tare a tsakaninsu don haka a fili yake cewa wannan yunkurin zai yi tasiri mai kyau akan alaƙar sauran ƙasashen da ta hada da ƙasar syria wacce ta ɗaya daga cikin waɗanda matsalolin da larabawa suka fada a ciki ta fi shafa a halin yanzu syria tana fuskantar gagarumin sauyi kan yadda ƙasashen larabawa ɗin suke dawo da alaƙa da take tsakaninsu ɗaya bayan ɗaya misalin haka shine kyakkyawar tarbar da aka yi wa shugaba bashar asad da syria haɗaɗɗe daular larabawa da kuma wato wata ziyarar da ya kai gabanin haka a kasar oman ya kuma sa sauran kasashen larabawan suna miƙawa da maskas hannun sulhuntawa da sake farfaɗo da tsoho alaƙar da take a tsakani tana kuma nuni da yiwuwar za ta halarci taron kasashen larabawan da za a yi a saudiya a nan gaba dama dai tuntuni ƙasa algeria ta daɗe tana yin kira da a kawo ƙarshen dakatar da siriya da aka yi daga cikin ƙungiyar ta ƙasashen larabawa domin kuwa wannan ƙasa ta daga cikin waɗanda aka kafa wannan ƙungiyar da su alaƙar Turkiyya da sauran ƙasashen larabawa ma tana fuskantar sauyi duk ya ƙoƙarin mayar da alaƙa zuwa kan tafarki sahihi lamarin da a baya yake da wuya a iya tunanin cewa ankara za ta nemi sulhuntawa da damascus cikin lokaci kankane da za a iya tsinkayewa har ta kai ana hasashen yiwuwar ganawa a tsakanin shugabannin kasashen turkiya da syria gabanin zaɓe ko bayan zaɓe kuma urdugan ya lashe zaben ko kuma ya faɗi wani shafin na zagonyewar rashin jituwa tsakanin kasashen wannan yankin shine wanda ya faruwa tsakanin iran da saudiya da suka cimma yarjejeniya su a can birnin beijing na ƙasar sin abinda kuma fi hakan jan hankali da mamaki shine gayyatar da sarkin saudiyar ya yi wa shugaban ƙasar iran domin ya ziyarci riyadh kuma tabbas samun nasarar mayar da alaƙa tsakanin iran da saudiya a cikin lokaci kankane zai buɗe wasu ƙofofi na warware saɓani da yake a tsakanin iran ɗin da wasu kasashen larabawa zai kuma taka rawa wajen warware sabani da ake da shi a tsakanin wannan yanki daga labanan zuwa yaman da kuma ƙasar syria waɗannan sauye-sauyen da suke faruwa a matakai uku tsakaninsu kansu larabawan kenan da saɓan da ke tsakaninsu da yanzu kuma yadda suke ta ƙoƙarin sake dawo da alaƙa tsakaninsu da kuma tsakanin larabawa da turkiya da yadda turkiya ɗin da ƙasashe kamar saudiya da suka samu saɓanin sanadiyar kisan da aka yi wa jamar kashogi su ma suna ƙoƙarin sake farfaɗo da alaƙa su hakanan kuma tsakanin larabawan da jamhuriyar musulunci ta iran wannan sauyin da yana da fuskoki da dama wato ta fuskar sirantuwa daga ciki da akwai wato bukata da su kasashen suke da ita na ganin cewa sun sauya da suke tafiyar da al'amura a baya sannan kuma sauyin da yake faruwa ɗin wanda za a iya cewa a yakin ukraine kenan ya taka rawa a ciki yana daga cikin abubuwan da suka yi tasirin abin da ke faruwa a wannan yanki duniya dai tana shirin tashi ne da ƙarƙashin tsohon tsarin da amurka take zaune a kan kujerar sarautarsa da ta naɗa kanta a matsayin 'yar sandar duniya da kuma yadda turawa suke kallon kawo kansu a matsayin cibiyar duniya zuwa samar da wani sabon yanayi a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da ɓangarori da dama za su rika takarawa a cikinsa. kuma saboda har yanzu wannan sauyin bai kai ga kammala ba yana kan ganiyarsa ne da akwai buƙatar ƙasashen larabawan su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu su ga cewa sun amfana da abin da yake faruwa daga ciki da akwai yadda za su kyautata alaka take tsakaninsu da ƙarfafa ta ta yadda su kansu za su gina wani tsari na bai ɗaya mai ƙarfi a tsakaninsu domin su yi mu'amala da sauran a cikin ƙarfin gwiwa daga cikin abubuwan da ya kamata a yi da gaggawa shine samar da sauyi a cikin zubin cibiyoyin da ake da su a ƙasashen larabawan da su dace da ƙalubale da ake fuskanta kafa wata cibiya wacce za ta rika aiki domin warware saɓani a tsakanin ƙasashen na larabawa idan ya kunno kai kafa cibiyoyin da za su rika fuskantar 'yan sahayuniya a matsayin babbar barazana ta tsaro da ake fuskanta a wannan yankin hakanan kuma kafa su cibiyoyin masu karfi da za kunshi dukkanin kasashen larabawa da kuma kasashen turkiya da iran to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin mu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai bankwana da ko muna ta ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala barakatu. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda bisa ga al'ada ya kan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar niger ina so a bani dama zan yi tsokaci ga cikai shekara biyu da shugaban kasa ta yi alhaji bazum mohammed to gaskiya mu dai waga shekara biyu da muka gani gaskiya game da wani ci gaban kasa gaskiya ba mu ganin ba amfanin komi saboda menene sa zamu ce ba mu ga amfanin komi ba ku duba ku gani da muke ciki tsadar rayuwa komi ya yi tsada na harkar abinci kuma ga shi bin mu da hanyoyi kuma mun san muna da arzikin ƙasa a kullum kuma man fetur muna kallon shi ana ɗaukan shi ana huciya da shi kuma a ƙasan mu yake a garin mu yake kuma bai mu amfani ba kuma in mun yi magana akan tsadar rayuwa sai a ce duk duniya haka ne shi kuma duk in zaka yi abu ƙasar ka kake gyara ma kai yanda zaka yi talakawanka su ji daɗi muna fatan dai gaskiya gaba Allah sa a gyara mu ga abin a zo a gani mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku daga unguwar da ta birnin tamagaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na boh dubbannin matasa na kimanin kasashe goma sha tara da ƙasar algeria ta taso kiyar su zuwa kasar mu jamhuriyar nijar so ni a gani na ko da ƙasar algeria tana da laihi ni na da laihin ne a kan shugabannin wannan ƙasashen goma sha tara domin dai arzikin nan da ake tururuwa zuwa nema eh, a ƙasar algeria suna koran mutane kamkan suna koran karnai kowace ƙasa da irin arziki arzikin da Allah ya kowace mata to amma shugabannin mu za su ba mu daman mu ci amfanin wannan arzikin ba sai dai su kawo turawa daga ketare musamman a nan kasan mu jamhuriyar Nijar a ka tura daga ketare su ebi arzikin iya sallan su kawai su tai su bar mu da ramu Allah da ya kyauta na gode Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazauni kasar Kamaru shugaban kungiyar hadin kan matasan Nijar bugu da ƙari wakili na ingiyar masu kira da sauraron radio na reshin Kamaru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da maganar Jamhuriyar Nijar. Mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radiyo ta Afirka. To tsokacin da zan yi dan yi shi ne dangance da kirarin da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na ganin cewa za ta yi duk mai yiwuwa dangane an kawo ƙarshen rikice-rikicen da ake a kasashen Afirka musamman ma a yankin Sahel. To hakikanin gaskiya wannan ikirari na Majalisar Dinkin Duniya ya makaro. Tal'akari da mun gani akwai manya-manyan rikice-rikice da ake musamman abin da ya shafi afghanistan da kuma syria da kuma palestine babu abin da majalisar ɗinkin duniya ta zo ta tsinana to amma muna kyakkyawan fata duba da cewa karba karba da ake na majalisar ɗinkin duniya ya koma a hannun rasha to da haka muke kirari allah ubangiji ya sa wannan kirari na majalisar ɗinkin duniya da ta yi a hannun rasha na yanzu to za ya kawo kwanciyar hankali da ma samun zaman lafiya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 za ku ji mu dauke da wata tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a lokacin da suke kan hanyar su ta isa yankin nishabor ɗaya daga cikin yankuna da ke arewa maso gabacin iran a cikin tattaunawar taso za ku ji yadda ta kaya dangane da irin tambayoyin da muhammad ya yi wa abokinsa ramin akan wannan yanki da kuma tarihin da yake da shi a iran to kafin mu je ga shirin ga kalmomi da za a amfani da su baki ɗaya a cikin shirin kamar haka. خوشحال مجردی اتوبوس موتر باس ما سفر می کنیم مو مناین تفیه روستا قوی روستاها ƙauyuka جا وری جاها wurare Zibo! mai kyau ma mi binim mu muna ganin ma mi tawanim bebinim mu za mu iya ganin jade babban titi tehran birnin tehran نیشابور برنن نیشابور قشنگ میکو کمی کبیری میدن یعنی پاکو مسجد مسلاتی مسجدها مسلاتی رستوران ɗakin cin abinci. Restaurant ha. ɗakunan cin abinci. Ziyadi. Da yawa. Man mi binam. Ni ina ganin. Dorost ast. Haka ne. Chon. Domin. Mashin. موتا ماشین ها آنها حرکت می کنند سو سنا پیا مسیر هنیا بعد از ظهر بعد ظهر ما میرسیم مو زم ایسا حدود کچن ساعت اوه ما می توانیم برویم مو منا ای زوا بازار کسوا. مسجد جامع مسلاچن جمعه حتماً تبس هتل هتل اول نپارکو ما استراحت می کنیم مو زم هوتا بعد بین ما می رویم مو زم تپی کمی کدن ما گردش می کنیم مو زامدن تتاکه بهترین ما چی سوقات سربا چیست مینه سنگ دوزه فیروزه دوزن فیروزه دنیا دنیا خیلی سوسی گران میزاده نسبتا گرگدو ارزان میرها من دوست دارم نی اینا سان انگشتر زوبی من میخرم نی زن سیا من دوست دارم بخرم نی اینا سان این To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci. خوشحالم که با اتوبوس سفر می کنیم. می توانیم روستاها و جاهای زیبا را ببینیم. بله، جاده تهران نیشابور قشنگ است. کمی کویری است. مسجدها و های زیادی در این جاده بینم. درست است چون ماشین های زیادی در این جاده حرکت کنند. مسجد و های زیادی در مسیر هست. بعد از ظهر به نیشابور رسیم، بله حدود ساعت سه می توانیم امشب به بازار و مسجد جامع نیشابور برویم؟ حتما اول در هتل استراحت می کنیم بعد برای نماز به مسجد جامع می رویم و کمی هم در بازار گردش می کنیم بهترین سوقات نیشابور چیست؟ سنگ فیروزه فیروزه نیشابور بهترین فیروزه دنیاست فیروزه خیلی گران است نه این سنگ آبی بسیار زیبا نسبتا ارزان است خیلی دوست دارم یک انگشتر فیروزه بخرم تو مدل banda aka و wannan تو تو تو a cikin motar bas tsakanin muhammad da abokinsa ramin yanzu kuma sai a gyara zama domin a tattaunawar ta da fassarta a cikin harshen hausa. خوشحالم که با اتوبوس سفر می کنیم. می توانیم روستاها و جاهای زیبا را ببینیم. اینا فرین چیکن چوا منا تفیا نه موتر باز. زامو ایا گنن iya ganin ƙauyuka وراره wurare بله جاده تهران قشنگ است. کمی کویری است ای بابان تیتن تهران دکی ایسا ینکن نشابور می کونی ینا دا دن فقو کدن مسجد ها و رستوران های زیادی در این جاده می بینم مسلاتی دورا دن چن ابینچی اکویسو دیوا اکن ون تیتی کوم زامگن سو درست است چون ماشینهای زیادی در این جاده حرکت می کنند. مسجد و رستورانهای زیادی در مسیر هست هکه نی سبود موتوچی د یوه سنا ین تفیه ا akwai masallaci da wuraren cin abinci da yawa a kan hanyar. Bada zuwar bane shabur mira sim. Bayan zuhur za mu isa Nishabur? Bale, hudude sa’ate se. I, kimanin karfe uku. می توانیم امشب به بازار و مسجد جامع نیشابور برویم؟ زم ایا دددره مجه کاسوا دا مسلاچن جمعه نا نیشابور؟ حتما اول در هتل استراحت می کنیم بعد برای نماز به مسجد جامع می رویم و کمی هم در بازار گردش می کنیم. tabbas da farko za mu ɗan huta a otel bayan nan domin yin sallah za mu tafi masallacin juma'a hakanan kuma za mu ɗan zagaya a cikin kasuwa بهترین سوقات نیشابور چیست؟ میچه چه ciyar tsarabar زربر نیشابور سنگ فیروزه فیروزه نیشابور بهترین فیروزه دنیاست دوزن فیروزه دوزن فیروزه نه نیشابور شینه مفیفیچن دوزن فیروزه نه دنیا فیروزه خیلی گران است دوزن فیروزه یه نرزادن سوسی؟ نه این سنگ آبی بسیار زیبا نسبتا ارزان است آ wannan dutse mai kalar شودی می kyawu sosai گرگدو یه درها خیلی دوست دارم یک انگشتر فیروزه بخرم اینا سو سوسی انسایی zoben dutsen feroze. Tuma la to jama'a masu saurare an daji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin a cikin wannan tattaunawa. Da dala Ubangiji a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je mu dan su ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين kamar yadda muka kasance ne cikin tafsirin wannan sura suratul bayyinat kuma cikin yarda Allah mun shigo cikin bayani dangane da ainihin bangare na biyu na mutanen da Allah ya kassama masu ya raba su gida biyu akwai waɗanda Allah ya kiransu da sharrul bariya mun yi magana a kai sai kuma wanda Allah ya kiransu da khairul bariya su ma mun yi tsokaci dangane da abubuwan da Allah ya faɗa akan wannan har kuma lokacin da Ubangiji ya ce to su waɗannan ainihin khairul bariya ɗin nan mafi alkhairin ababen halitta to ya musu tanadi wato tanadin da ya musu shine ubangiji wa ta'ala yake cewa jannati adanin kamar yadda yake faɗa cewa lallai ya tare da musu ko kuma jaza'uhum inda rabbihim jaza'uhum inda rabbihim ubangijinsu aljannoni ce ta zama waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu. Madawwama a cikinsu har abada. su su ma sun yarda da shi wannan sai ga wanda ya ji tsoron ubangijinsa to ubangiji ta'ala da ya wannan bayani ya ce lallai su ɗin nan waɗanda suka yi imani suka aiki nagari za su shiga cikin aljannoni jannat Allah ya ce aljannoni akwai hadisai da suke magana akan jannata adini din nan to ba lokaci balle mu shiga cikin bayanin wacce aljanna ce jannata adinin special paradise aljannoni ne na musamman da aka tanada to ubangiji zai sa su da jikinsu zai ji daɗin wannan guri jiki ne zai ji wannan daɗi sannan zai kuma sa su a cikin ni'ima ta ruhi shine su samu wannan ridallah subhanahu wa ta'ala su samu yardan ubangiji to ubangiji da ya bayani yake cewa zalika liman khashiya rabbahu wannan wani abu ne da yake nuni a kan wasu albarkoki wanda suke fitowa daga wannan khashiyatullah ɗin tsoron Allah tare da girmama Ubangiji subhanahu ta'ala domin khashiya wannan hashiya ɗin ne yake ingiza mutane su tafi neman yardan Allah ɗin yake ingiza su su tashi wajen yin aiki na neman takawa yake ingiza su su tashi wajen yin aiki aiki nagari hashiya ɗin ne yake kawo haka ka duba ka gani ko a rayuwarmu ta yau da gobe za ka cewa kana zaune wani fakiri ya zo shigewa sai ka ji cewa kai me zai hana ka taimakawa wannan mutum gashi cikin wani yanayi to abin da zai ingiza ka ka miƙe ka tashi ka sa hannunka aljihu ka ɗauko ka nuna to ba komai bane illa wannan khashiya din ne dalika liman khashiya rabbahu wannan ayyuka na gari da wannan guri da Allah zai sa mutane sai wanda yake da khashiya a cikin al'amuransa waɗannan wasu abubuwa ne wanda ubangiji subhanahu ta'ala yake mana ishara da mu fahimci abin yanda yake ko da yake dai waɗansu daga cikin mufassarai sun hada wannan aya zalika liman khashiya rabbahu wannan aya ta cikin suratul bayyina da kuma aya ta 28 ta cikin suratul fatir a lokacin da ubangiji yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama lallai waɗanda suke jin tsoron Allah daga bayansa su ne malamai sai suka fito da natija cewa wai in aka haɗa wannan aya ta cikin surat fatir da kuma wannan aya ta cikin surat bayyina sai suka fito da natija su irin waɗannan masu tafsirin fa natijan da suka fito da ta shine cewa wai aljanna ta zama ta malamai ce da yake nan saboda duk wani abu da za a iya ɗauka dangane da waɗannan ayoyi biyu to shine akwai martabobi akwai marhala marhala dangane da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala to saboda haka kenan wannan marhalolin kuma muka duba za mu ga cewa duk yana komawa ne ga ilimi tunda ya koma ga ilimi ne to ashe aljanna gaba ɗayanta ta malamai ce kenan to kaga wannan tafsiri ne waɗanda waɗansu mufassirai suka ambata to amma hakika bayan da za ka keɓe aljanna ita kaɗai ka ce ta malamai to sauran fa ai akwai wanda ba malami bane shi amma ya ayyuka na gari kuma Allah ya karba ayyukan da yi. ko da dai yana cikin wani wadi kuma ba ana nufin ainihin malami a nan wanda ya je karatu ya nutsa ya daɗe yana karatu shine malami kurum ba a'a abin da ake so dai gaskiya ne kad ka kasance kana bauta cikin jahilci domin jahilci ba abin da zai kawo mutum na natija mai kyau in ana nufin wani natija ne aljanna mutum zai shige ta ne in ya yi aiki aikin nan ya yi shi bisa ilimi to lalle ma'ana za ta iya zama gaskiya ne wannan tafsirin din amma ba yana nufin ulama wanda suka zo suka bar gemu suka ainihin yin rawani suka sa alkyabba ko su ake nufi da malamai ba ba wannan ba ne ko kuma ne ya iya ba ne bakin baka fassara ba irin wannan ba shine bayanin ba saboda haka kenan aljanna ta kowa ce matukan mutum ya zama amanu ne shi wa amilu salihat in yana cikin waɗannan insha Allahu mana kyautu zaton ubangiji zai samu a ciki insha Allah to alhashiya din nan wani abu ne wanda ya kamata a kowane lokaci mu ɗauke shi bai ainihin itibar mu kasance muna lura da menene hakikatan kuma menene a ciki kuma menene bayanin dangane da alhashiya din nan akwai wasu bayanai da suka biyo baya dangane da za mu iya cewa hadisai ne da ke bayani akan khairul bariya din nan saboda haka kenan kaga khairul bariya hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ruwayoyi da suka ishara akan al'amura na khairul bariya su ma yana da kyau mu yi wani matashiya ko kuma mai wani bayani akan cewa lalle ya zo a cikin riwaya cewa aliyu bin abi talibin alaihi salam da 'yan shi'a ɗinsa waɗanda suke mabiyansa su ne khairul bariya wannan wasu za su iya cewa a ah, to 'yan shi'a sun fitar da sauran mutane da khairul bariya sun ce kurin ali ne da mabiyan ali yan shi'a ɗin ali to wannan ba wani abu ne na son rai ba ba wani abu ne na son zuciya ba sai mu duwa mu gani ai akwai ruwayoyi kuma ruwayoyi nan da yawa ba wai ƙananan ruwayoyi ba kaɗan ba kuma sun fito ne daga tafarki hanyoyi na ahli sunna a cikin littattafan ahli sunna na hadisi sanannu ma haka kuma akwai ruwayoyi suma da suka fito daga cikin hadisai na shi'a waɗanda duk waɗannan sun fassara wannan aya ta cewa ula'ika hum khairul bariya sun fassara su da cewa ba kowa ake nufi ba illa ali wa shi'atihi ali alaihi salam ne da 'yan shi'a ɗinsa akwai ruwaya da ta fito daga alhakimul hiskani annai saburi wannan ruwaya ɗin ta fito tana bayani wanda shi wannan annai saburin nan hiskaniya annai saburi malami ne na ahli sunna sananne wanda ya rayu a cikin karni na biyar daga hijira ya ɗauko ruwayoyi ba ma guda ɗaya ba a cikin littafinsa sanannen littafinsa mai suna shawahidu tanzil kuma ya ɗauko ruwayoyin daga hanyoyi daban-daban wanda ruwayoyin sun fi guda ashirin yana bayani akan wannan al'amari ɗaya daga ciki akwai ruwayan da aka yi nakalto a cikin littafin nasa an ibn abbas an ruwaito daga ibn abbas ƙala yana cewa inda ma nazalat ayatu innal na amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya a lokacin da wannan aya ta sauka ji abdullah bin abbas yake cewa a lokacin da wannan aya ta sauka ƙana rasulullah li ali sai manzon Allah yake cewa da aliyu bin abi talibin huwa anta wa shi'atuk lalle kai ne ya ali da 'yan shi'arka ta'ati anta wa shi'atuka yawmal qiyamah za ka zo kai da 'yan shi'arka ranar kiyama radina maradiyin kun kasance kun yarda da Allah subhanahu ta'ala ubangiji ma ya yarda da ku wa ya'ati aduwuka gadmanan muqhamin kuma makiyinka zai zo cikin fusata cikin fashi wanda yake cikin fagamniya shi kuma zai zo a wannan wannan ruwayan ta zo a cikin littafin shawahidu tanzil na alhiskani an saburi mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da da hamsin bakwai, hadisi na dubu ɗaya ɗaya da da da ɗari ashirin 1126 ga wannan kenan. an sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin do'an da kuka ji muroyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh